واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم Ya wannan manzo, ka tuna lokacin da Allah ya sanar a fili ba a ɓoye ba cewa lalle wallahi Allah zai aiko wa Yahudawa wanda zai ƙasƙanta su, ya wulaƙanta su a rayuwarsu ta duniya har zuwa ranar alkiyama. Hakika, Ubangijinka ya wannan manzo mai saurin hisabi ne ga mai sabo har ma yakan gaggauta masa ukuba a duniya kuma hakika shi Allah mai yawan gafarar zunubai ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa kuma mai jin kai ne gare su.